Ƙananan hukumomi suna fuskantar matsaloli kamar matsalar da ta shafi ma'aikata yau watanni da dama kenan ba biya su albashi ba kuma ba su da wani cikakken matsayi babu wani ƙudurin doka dangane da tsarin aikin ƙananan hukumomi bugu da ƙari akwai ƙarancin tallafi na shawarwari da ya kamata gwamnati ta kawo wa ƙananan hukumomin wannan kuwa saboda gwamnati da ƙananan hukumomin sun kasa sa hannu akan yarjejeniyar da ta baiwa ma'aikatu na ƙasa damar taimakawa ƙananan hukumomin wata matsalar da ba ƙarama ba ita ce ta rashin isassun kudaden tafiyar da ayyukansu. Lalle akwai lanho-lanho da haraji wanda mallakar kananan hukumomin ne, amma suna fuskantar babban matsala wajen tattara kudade. Misali, da'irar Yamai da ke tattara kashi shida cikin ɗari, da da'irar Zandar wadda da wuya ta tattara kashi ɗai cikin uku na kasafin kuɗaɗe. Banda haka akwai kuɗaɗen haraji da ma'aikatun gwamnati ke arawa daga kananan hukumomin da ya kamata su maida musu. Wani lokaci suna maidawa amma akasari a makarani kananan hukumomin suna da tsare-tsaren ayyuka amma kuma ba su iya gudanar da ayyukan saboda rashin isassun kuɗaɗe wata matsalar kuma ita ce ta jagoranci muna tunanin da juya akalar dukiyar jama'a da wasu shugabannin hukumomi suka yi wanda ya kai ga tsige su sannan kuma akwai katsalandan da gwamnati ke yi cikin harkokin ƙananan hukumomi wanda ke kaiwa ga rusa majalisun ƙananan hukumomin a kuma maye gurbin su da waɗansu na musamman irin waɗannan hukumomi sun samu sama da shekaru hudu a wasu wurare a ka'idance kamata ya a maye gurbin su da zababbun hukumomi amma ba a yi haka ba kumahaye bai ta ci yi waɗannan hukumu na musamman su da wama ba. est ce que les délégations spéciales la. vont s'yetagniser non.